nabi sallallahu alaihi yace man shahida Allah ilaha illallah wanda ya shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika lahu kadhalika ya shaida cewa Allah shi kadai yake bashi da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ya shaida cewa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi abduhu bawan sani wa rasuluhu kuma manzon ina to kun ga wannan shine asasi na tauhidi kenan ko wanda ya yi irin wannan shaida daɗin daɗawa sai ce wa anna isa abdullahi wa rasulu kadhalika ya yarda cewa annabi isa alaihi salam abduhu wato abdullahi wa rasulu bawan Allah ne manzon Allah ne saboda ka bai shiga cikin aqidar cewa isa Allah ne ba bai shiga cikin aqidar cewa isa dan Allah ne ba wa kalimatu alqaha ila maryam ya yarda cewa shi annabi isa din nan kalmar Allah ce da ya saka wa Maryam ita ce kun fayakunu inna matsala Isa inda Allah ga matsala Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun to kai yarda da wannan kalma Allah ya samar da Annabi Isa wa ruhun minhu kuma ruhi ne na daga Allah wa ruhun minhu jama'a ku kiyaye da Allah wato minhu anan wani suka ce ba min ce tab'idiyya ba saboda ka kar akwai karkatattun mutane da suke wa kiristanci hidima sai su yi amfani da wannan nafsi su ce Allah ce wa ruhun minhu wanda su tabbatar da cewa shi annabi isa dan Allah ne saboda haka sai suka ce min wannan minhu da aka ce minhu min ce tab'idiyya saboda ka wani ruhi ne wato kuma wani bangare ne daga Allah ya balgato sai zama isa kenan da haka sai zama Allah ko zama dan Allah kenan ko to ba haka ne ba gaskiya kun gane ko wannan malamai suka ce minti aliftida'iyya kun gane ko minti lifti aliftida'iyya wato minti wacce take nuna ruhin daga Allah kawai yake ina fatan kun gane amma ba wai tab'idiyya ce ba ina fatan gane wasu malamai abin suka ce min ce ma albayaniya ana maka bayanin ruhun daga Allah yake illa iyaka amma ba wai ba'dun ne min Allah ba ko ba ku gani ba in ba haka ba ai kowane mutum ma ruhi ne daga Allah a kowane mutum kan ba fayursalu ilaihi malaku fayursalu bi fayunfahu fihi ar-ruh wannan ruhi daga ke daga Allah yake saboda in ka ce wannan wa ruhun min yana nuhin annabi ita, wani bangare ne Allah kenan kai ma bangare ne daga Allah ko saboda ka kowa ma kenan wani juz'i ne da Allah wanda la aqala yaqulu zalika ina fata kun gane saboda ka annabi isa ruhi ne daga Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya hura masa rai kamar yadda hura kowa wal jannatu haqqun sanan mutumin nan ya yarda cewa aljanna gaskiya ce wannan ra haqqun ya zo yardanka da aljanna da wuta cewa gaskiya ne wannan shi yake nuna ka yarda da yawmal qiyamah ka yi al-iman bil yawmil akhir kaga duk wannan bangarori ne na na tauhidi jama'a ko ku gane wannan boys duk hadisi ne yana maka magana akan wasu muhimman abubuwa muka da suka kunshi ne tauhidi to yace duk wanda ya samu irin wannan aqida ya yarda da wayannan abubuwa da aka zana sai ce adkhalahu Allahul jannata wani mutum Allah zai saka shi aljanna dan aljanna ne da nassin wannan hadisi sai ce alama kana min al'amal akan duk abin da kasance da aiki saboda duk abin da ke a duniya in dai yana kan wannan yan mutu a haka zai shiga aljanna ko miye kuma ina fata kun gani tunda ya mutu a matsayin muwahhid to babu shakka zai shiga aljanna ina fatan gani to wannan yana nuna maka muhimmancin tauhidi in dai kan mutu da shi kenan tabbas garanti zaka shiga aljanna illa malamai suka ce alama kana min al'amali akan duk abin da kasance na aiki kowace tsaya yake kenan daga cikin abin da kake sawar sabon Allah ne saboda ka zai shiga aljanna tabbas sai dai shiga aljannan zai ɗaukan ɗayan surori guda biyu ko ya shiga aljanna dukulan awwaliyan tun farko sai zama duk abin da ya Allah ya ce masa sai ji aljanna ko kuma ya shiga aljanna dukulan ma'aliyan wato shiga na makoma ma'al da alifin dukulan ma'aliyan shiga na ni na makoma sai zama cewa da ya mutu ya yi babban laifi ko ka ya wasu laifuka barkatai amma ga tauhidi sai Allah ya kaddara bai ya hibi shi wa'ita laifukan ba sai aka ce a wuce da shi yanzu duk zaman da zai yi wuta ko ma shekara nawa zo na wuta Allah zai tsamo shi daga wuta tun da yana da bi sai shiga aljanna da zukulan ma'aniyan kenan sai zama aljanna ce makomarsa to jama'a inda tauhidi bai da muhimmanci da haka ba ta faruwa gare shi annabi zai ba da wannan labari ba don haka tauhidi babu shakka yana da bi muhimmancin gaske Allah ya tabbata dace sai ce wa shirku alladhi huwa ziddu tauhid yace shirka da kake ganin shi wani yake shine kishiyar tauhidi hada Allah da wani wurin bauta ko ba wani sifa irin sifar Allah ina fatan gani ko kin yarda da annabi a matsayin manzo kun gane ko ƙaryata wani abu da shafi ranar lahira ko ƙaryata wani mala'iku ko annabawa ila akhiri duka wannan shirka ne irin wannan wanda ke kishe tauhidi ne yace muhbitul lil amal shi kuma yana rukuzu aiki ne shirka wacce take kishiyar mi tauhidi ne muhbitun lil amal yakan ruguza aikin mutum kama annahu ta'ala kamar da Allah madaukakin sarki la yaqbalu amalan san baya karba wani aiki illa min abdin sai daga bawa muwahhidin mai tauhidi haqqan da gaske la yaqbalu amalan shi Allah ba zai karbi duk wani aiki a matsayin ibada ba illa min abdin sai daga bawa mu muwahhidin mai tauhidi kuma tauhidin haƙƙan da ni da gaske da gaske ba da baki ba ya zama har zuci tsakaninka da Allah tauhidi ne a zuciyanka to kai ne zaka ibada Allah ya karba amma idan aka samu shirka cikin zuciyar mutum duk ibadar da duk yadda ka ga surar kyawanta duk yadda mutane kuma suka amfana ma da ibadar in wanda ake amfana da ita ce Wala aikin banza ne shi Allah ba zai kalli wannan ba duk wahalar da yi Allah ba zai kalli wannan ba ko shekara nawa ba yi Allah shi ke yi saboda kan bawa mai tawhidi ne kadai Allah ke karɓar ibadi duk wanda muka ce ya zama babu tawhidi, tattare da zuciyarsa duk aikin da ya mai amfani ɗan 'yan adam da wanda kake sauwar alkhairi ne muka ce Allah ba zai karba ba duk wani jin kai da taimakon gaggawa ina fatan gani sunan shi red cross ko mini ne akwai bayan red cross akwai ko akwai kiresi kiresi ko eh, to duk wa'annan kungiyar arna masu wannan taimako da kake gani duk haba a mansura ne duk haba a mansura ne saboda ba su yi shi akan mi kan tauhidi ba قال تعالى ما كتبك يأتي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لئن أشركت ليهبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين wato wanda ya kaushe a matsayin hujja mai gwada cewa da zaran mutum ya tauhidi ta yanzu aikinsa gaba ɗaya rubuce Allah ce annabi ake gaya ma wannan amma wato abinda ake nufi al'ummarsa saboda shi annabin babu yanzu zaka ka sawware shirka da Allah kun gani saboda ma'asumi ne amma ku ne ake ma wa'azi ku masu koyi da annabi cewa la in asharakta in ka saki ka kuskura kai ta lallabe yin shirka ha to la haba tana amali ka aike ka gaba zai rubuce saboda ka aikin ka wanda ka yi shekara ka duk zai lalace da kashi wala takuna min al-khasirin zai kasance cikin masu asara ta ba to kaga wannan yana daga cikin mummunan hadarin da shirka take tattare da shi saboda kai suke nan ga misali mutumin da ya shekara saba'in yana ibada da tauhidi to hasaba abin da wanda nasu yake ishara ya zuwa gare shi yana yin shirka rana guda duk aikin da na shekara saba'in ya ne ya rubuce la'in asharakta la ka wadda ta kunan na minan khafiri to kaga wannan bala'i ne wanda yake mai girman gaske Allah shi kare akwai sabani tsakanin malamai game da abin da wannan ko kace zahirin wannan nasi yake gwadawa kamar idan ni ba da misali na'am shirka tana da haɗari kuma wannan nasi yana tsoratarwa kwarai da gaske amma abin da ke son ce malamai suna da sabani a usulance cewa yanzu mutumin da ya shirka da Allah kamar da muka faɗa ɗin nan shekara kaza yana ibada ta lalada ta kama ta yi shirka daga bisani kuma sai ya tuba sai ya tuba yin musulunta yanzu ayyukan can na shekara saba'in akwai su ko duk gabaɗi sun lalace ko ko tuba shi tana sa ayyukan ake akwai su ban sa kun kiyaye daga sun kai gari shi ba kamar yanzu a ce da kai wani mutum ne musulmi ya shekara kaza bari mu bani misali sai je aikin hajji aikin hajji kan ba farilla ne ba Ya yawa je aikin hajji ya dawo la sama halla sai ɗaya ridda ya shirka da Allah can kuma sai ya musulunta ga shi da kuɗi yanzu wancan aikin hajji ya rubuce la ya batsan na amaluka sai da yanzu za mu ci to hajjin ka can da babu shi wanzu la ya batsan na amaluka don kai shirka su khalasu da sallolin ka duk sun tafi to yanzu tun da kana da kuɗi sai ka sake wani aikin hajji fresh a matsayin farilla ko haka za mu ce ko ko za a ce a kai hajjinka dama tun da ka tuba akwai shi wani shi ne suran abinda wani nasu yake ishara kamar hajji ya yami. ya ruguje da sauran ayyukansa la na sharakta la yahbatanna amaluka wala na? min al wasu malamai suna cewa a wannan shi nasin yana da qaidi kun gane ko yana da qaidi akwai nasti yana jin cikin suratul ma'ida ne ko man kafa ya rasa yake cewa a ba shi ba a man yasa zumin kuma addini fa ya mutu wa huwa kafirun fa ulaika tsama a'maluhum shi ne san kawo ina fatan gani man yartadda minkum an dinihi ko an dinihi wa yamutu wa huwa kafir shi nake son kawo a wa man yartadda minkum an dinihi duk wanda ya ridda daga cikin ku ya bar addinin sa kaga shirka ya kafirta kenan to sai nassin sa kaidi yace fa ya mutu wa huwa kafir sai ya mutu yana kafiri fa ulaika habitat a'maluhu to wannan aikin su ruguje yanzu hasaba hazan nafs rugujewa aiki ya dogara da fa ya mutu wa huwa kafir to nan hal yutlaqu ce hal yuhmal al-mutlaq ala al-muqayyad ko ba za dauka ba mas'alar ta hamlil mutlaq ala al-muqayyad kun gani yawa saboda ka idan ka ce za a ɗauki al-mutlaq al-muqayyad anan wurin kenan mutumin da ya ridda ko ya shirka da Allah bayan ya gabatar da su ibadodi tsawon lokaci sai ya tuba bai mutu yana kafiri ba yan musulunta da kashi ya mutu yana musulmi to wa'ancan shekarun da ya yi gabani ya yi ridda ibada tana nan ba ta lalace ba kun gani amma in ya mutu yana kafiri to ya zo ibada gaba ɗaya ta rugushi to duka dai abin da ke ciki wannan yana gwada maka hadarin shirka cewa kenan lalle da mutum ya shirka aikin shi na lalacewa sannan uwa uba tabbas da mutum ya yi shirka ba ya yi aiki mai tsawo in ya mutu yana mushriki duk gaba da aikin babu shi Allah shi kage to sai abin da yake nuna cewa kuma shi wanda asalin ba ma musulmi ne ba abin da ya tukuru yana ta aiki a kansa da kake ganin shi kamar aikin kwarai ne bisa ga sura ko taimakon jama'a ne ko ila akhiri to muka ce duk aikin banza ne Allah ba zai karba ba saboda babu tauhida ta da shi saboda Allah la yaqbalu amalan illa min abdin muwahhidin haqqa yace Allah madaukakin sarki ya ce kuma shine wa qala ta'ala aidan wa qadimna ila ma amilu min amalin zamu gabato da abin da suka aikata da aiki su marasa tauhidi shine wa qadimna ila ma amilu min amalin saboda ka kaga suna da aiki ba wai ba su da aiki sun yi aiki ko ba su ba ha wa qadimna ila ma amil yace min amali abinda suka aikata na aiki Allah zai gabato da shi sai ce faja'alnahu sai musun yi aikin nasu wanda suka yi haba'an mansura a matsayin kura abin shekewa wato gabaɗe ba shi da amfani Allah ba zai karɓa ba ba zai ba su sakamako akan shi ba saboda ba su da ba su tauhidi saboda ka samun ladan aiki a gurin Allah da karɓan shi ya ta'allaka ga samun tauhidi inda ta ce a gurin bawa Allah ya samu dace wani haza ya jibo alal muslim ya ce ta saboda haka ne ya zama wajibi akan musulmi an yi ataniya bi tauhidi ya kula da tauhidi itina'an balighan kulawa wadda ta kai matuƙa sama da yadda kake kula da bokonka sama da yadda kake kula da shagonka haka ya kamata ka kula da tauhidi gaskiya to ya zama kullum cikin zuciyarka kana raja abin da cikin zuciyarka da kasan kana ta lissafin ka gama makaranta ka samu aiki ko ko kana aikin gwamnati kana tunanin samun promotion ko ai maka wani posting ko wani abin da ya kama da wannan to kamata ka rika tunanin tauhidi da raja a cikin raja a cikin zuciyarka sama da wannan da kasan in ka tashi da safiya matsayin ka kasuwa kullum magana ita ce magana kaya eh, kayan sun iso a sauke wuri kaza a kawo wuri kaza to a ba su wani ya ba da kuɗin kowa bayarwa to yanzu ka yi labarin tauhidi cikin ranka da kulawa sama da wannan wani hada ya jibu allah musulmi an yi a taniyar ita itina an baligan ce ta'alluman ta huskar koyonsa saboda ka karka zauna kawai ka ce wai shi ni musulmi ne ta'alluman ka kula da shi ta wasa lalle kai fafutukan neman sa da kake neman kuɗi da kake neman yadda za ka yi karayu haka kamata kai ka nemi tauhidi ma sama da haka wata alima kuma da koyar da shi saboda Allah ya sanar da kai tauhidi ya kokari ga mu ka karantar da su wa fahman kuma kai kokari ka fahimce shi fahimta wadda a daidai wata dabburan kuma ka lura da shi wati kadan kuma duk bayan wannan ka kudurta cikin ne cikin zuciyarka don duk wannan in aka yi shi in baka kudurta abin cikin zuciyarka ba duk ya zama banza duk babban abin ta'alluman wata aliman wata kaza ila akhiri da fahimta din duk ana son natijar shine ka shiga cikin ne cikin zuciyarka shine wati kadan dan mi sai ce yabni dinahu domin shi wannan bawa musulmi ya gina addininsa ala asasin sahihin akan gimshiki ko tushe ingantacce salimin lafiyayye wanda ba shi da wata matsala ba shi da wata karkata ba bida ba kaza cikin sa yahsul bihi sa'adatu dunya wal akhirah wanda wannan shi zai ba shi dama ya samu arzikin duniya da ya yahsul bihi sa'adatu sa'adatu dunyahu kenahu wa akhiratihi wanda da wannan ah, arzikin duniya sa da lahira sa zai samu shine yahsulu bihi sa'adatu dunyahu wa akhiratihi wanda da wannan ne arzikin sa na duniya da lahira zai tabbata zai samu Allah ya samu dace yaya arzikin duniya da lahira za su tabbata in ka samu wannan matsayi sai ce wa dalika bi takasirin dhunub wannan kuma yana faruwa ne da kanka ne maka zunubai in ka samu tauhidi to yana nufin za a kankare maka zunubai wal amni kuma za ka zama ka samu rayuwa cikin aminci Allah kin saki yake cewa alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun shi alladhina amanu wanda suka yi imani wa lam yalbisu imanahum bi zulmin basu shakuda ko gauraya imanin su da shirka ba shine wa lam yalbisu imanahum bi bi zulmin ba wai da zalunta wani ya ci amana wani la bi zulmin shine da shirka da wannan aya ta sauka sahabbai sun hirgita suka ce ayyuna la yazlimu akahu waye daga cikin mu zaka same shi a ce bai taba zalunta dan uwansa ba saboda kenan babu wanda zai samu shiga cikin wannan aya kenan da wannan itibari sai annabi ce a ba wannan ake nufi ba ai az-zulmu da aka ambata a nan wurin ana nufin shirka ke ba ku ji abin da bawan Allah Luqman al-Hakim yake gaba ɗansa ba yake gaba ɗansa ba inna zulma a inna shirka la zulmun azim inna shirka la zulmun azim cewa shirka ita ce zalunci mai girman gaske saboda ka ba su garwaya ko cakuɗa imanin su da zalunci ba yana nihin ba su cakuɗa imanin su da shirka da Allah ba wanda suka wayi gari kenan da irin wannan matsayi da tauhidi na kware ba shirka ko biskal zarrata a cikin sa ulaika lahumul amnu wanda aminci ya tabbata gare su hum mutadu kadalika sunni shi ina fata gani to babu shakka duka wannan abubuwa ne da suke gwada maka muhimmancin mi tauhidi da matsayin shi da girman shi ko ku gadi ba muna magana akan muhimmancin tauhidi ko kuma to wani abin da ya kawo a ƙarshe ta ce wa ƙala sallallahu alaihi wa sallama wa aiki alaihi salatu wa sallam yake haƙƙul ibadi alallahi haƙƙin bayi kan Allah Allah yu'azziba man la yushrik bihi shay'a ko man la yushriku bihi shay'a haka kamata ko kun gane ko haƙƙin da bayi wato in ce haƙƙin da bayi suke da shi ga Allah madaukakin sarki wanda shi ya ɗaukan ma kansa wannan haƙƙin shine Allah yu'azziba Allah ba zai azabtar da man shiriku yushriku bihi shay'a wanda baya shirka da shi da komai duk wanda yake lahira alhali la yushriku bihi shay'a baya shirka da Allah da komai to Allah ya dauka ma kansa wannan haƙi cewa ba zai masa azaba ba kidan wanda yake lahira da sa'a har ya zama cewa ya waye gari a lahira alhali baya shirka da Allah da komai ya je da tauhidi to haƙƙin da Allah ya dauka ma kansa cewa bayi suna da shi a gare shi shine irin wannan bawa ba zai azabtar da shi ba haqqul ibadi a allahi alla yu'azziba man la yushriku bihi shay'a duk wanda bai shirka da Allah da komai to Allah ba zai masa azaba ba wannan shine haƙƙin bayi akan Allah wanda ɗaukan ma kansa shi subhanahu wa ta'ala ina fatan gani to wannan shine sannan wannan hadisi kamar da kuka san asalinsa cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ga ma'azu ma'azu bin jabal ne ko cewa ya tambayi shi ma'azu cewa ka san haƙƙin da Allah yake da shi akan bayi ya ce Allahu wa rasulu ala Ya ce haƙƙin da bayi Allah tabaraka wa ta'ala yake da shi akan bayi ne an yi abuduhu wa la yushriku ya shay'a su bauta masa shi kaɗai kada su sake su tare da shi da wani kaga tauhidi kenan sannan ya ce ka san haƙƙin da su bayan suke da shi akan Allah ya ce bai sani ba sai ya ce to shine bayi suna da haƙƙi ga Allah na cewa Allah Allah yi azziba man la yushriku bihi shay'a ina fatan kun gani to wannan shi ne saboda ka Allah yana da haƙƙi akan bayi bayan ma suna da haƙƙi akan Allah wanda shi ya ɗaukan ma kansa shi a shahid shine cewa haƙƙin Allah shi ne bayin kada su bauta ma kowa sai shi kun gani haƙƙi ne na Allah wannan fa'budullah wa la tushriku bihi shay'a wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu to wannan haƙƙi ne na Allah akan bayi to sanan su bayin suna da haƙƙin da Allah ya ɗaukan makansa ne lokacin da suka bauta masa shi kadai suka mutu a haka to Allah ya ɗaukan makansa ba zai azabtar da su ba to ka zama cikin waɗanda Allah ya baka garantin ba za a zartar da kai ba saboda kana da kaza to wannan kazan a wurinka yana da ni yana da muhimmanci to wannan shine wallahu Ala. to abu na gaba shine a samu tauhidi ko kashe-kashen tauhidi tauhidi ne yana da kashe-kashe wanda muke magana kan shi mutane sun san wannan da ishara kuma da muka yi yake cewa ma tauhidi ila salasati aqsamin tauhidi ya karkasu zuwa kashi uku hiya sune kamar haka tauhidi ilimin tauhidi da muka ishara eh, ya zuwa ga manansa a dazu to ya karkasu kashi uku bangarorinsa uku ne ina fata gani wannan malamai suka ce an faɗi wannan ne da lura da abin da ya shafi wato gabar tauhidi wacce ta shafi Allah subhanahu wa ta'ala ina fatan gani in ba haka ba lokacin da muka yi tarifin shi tauhidin mun hudu cewa ilimi ne wanda yake bincike akan abin da ya shafi Allah madaukakin sarki ina fatan gani sai ce ta huskar kaɗaita shi da aikinsa da ibadansa da kuma sunayensa da sifofinsa ina fatan gani to sannan sai aka ambaci imani da manzanni da waye da waye da abin da ya kama da wannan nagaibiyat yanzu lokacin da muke sha tauhidi ya karkasu gida uku muka ce muna magana akan gaba ta farko ne kun gani gaba ta farko wacce ta shafi Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa sai ke cewa na farko shine tauhidin rububiyya yanzu tauhidin rububiyya akwai magana lahira a ciki ne na'am jama'a ta tauhidin rububiyya ba shine kadaita Allah da ayyukansa ba kadaita Allah da ayyukansa cewa shine khaliqu samawati wal ardi wa ma hima wani akwai magana lahira ciki akwai magana mala'iku ne ba mu ganin shi saboda kabin ya shafi wani Allah su wata ala na biyu tauhidul uluhiyya tauhidin da ya shafi kadaita Allah da bauta cewa ka tsantsanta bauta lokacin da zaka yi bauta ko a ina ne ko dare ko rana suna ganin ka ko ba su gani ka kawai ka fuskanci Allah shi kaɗai a zuciyarka yanzu wani akwai maganan akwai maganan alkutuba a ciki akwai maganan al'ibar bil kutuba nan wurin na babu amma al'ibar bil kutuba yana cikin tauhidi ai mala amma nan muka ce bai shafi wannan ba kun gani sannan wannan bai shafi al'imanu bil qadar ba ko shafi alibar bil qadar alibar kan ba wani bangare ba ka bauta ma Allah wahdahu la sharika lahu tauhidul uluhiyya ya shafi alqadru ba shafi shi ba na uku tauhidul asma wa sifat da shafi kadai ta Allah da sunayensa cewa Allah yana da sunaye sunayen nan kam nashi ne shi kadai la yushariku fiha ahad ba wanda ke da tarayya da waɗannan sunaye tare da Allah kun gani ko hal ta'lamu lahu samiyya Allah ba shi da takwara wanda ake kiran, sa irin sunan da ake kiran Allah da shi ko a da ko a yanzu ko a sama ko a ƙasa Allah shi kadai yake da sunayensa wasifat kuma abin da shafi kada ta Allah da sifofinsa cewa Allah yana da sifofi iri-iri da ya tabbatar da su ga kansa manzansa sallallahu alaihi sallama, ya tabbatar masa cewa yana da su to wannan sifofin ka yarda cewa sifofi ne na Allah shi kada yake da su ba wanda yake da tarayya da shi a cikin su wanda bai shahi al imam bil qadri khairihi wa sharrihi ba ko ya shafi wannan abin da nake so in ce wayannan aqsamut tauhid salasa in ka kalle su da kyau abubuwa ne da suka tattaru akan haƙƙin wa Allah kuke sani, kun gane ko don haka cewa tauhidi ya kasu gida uku muka ce kasa shi ne aka yi ta la'akari da wannan bangaren na farko kun fahimta to wannan shi ne wallahu ta'ala ala don haka sai ke cewa fa tauhidul rububiyya yanzu zai faice maka me tauhidul rububiyya kazalika me tauhidul uluhiyya sannan menene tauhidul asma was sifat sai ke cewa fa tauhidur rububiyya shi tauhidur rububiyya huwa tauhidullahi ta'ala shine kare ta Allah madaukakin sarki bi af'alihi da ayyukansa bi ma'ana wato ma'anan al-iqraru tabbatarwa bi anna Allah ta'ala cewa Allah madaukakin sarki wahdahu shi kadai khaliqu khaliq wato al-khaliqu li kulli shay'in shine mahalicin kowane abu wato wannan shine tauhidur rububiyya ka yarda ka tabbatar da anna Allah ta'ala wahdahu cewa Allah shi kadai alkhaliqu li kulli shay'in shine mahalici ga dukkan komai saboda duk abin da ka gani wanda ka sani da baka san shi ba matsayin makhluq Allah shine yayi shi kuma babu wanda ya kama ma Allah ba wanda yake neman taimakon sa ko agajin sa a cikin halitta abin da yake halittawa wa huwa almudabbiru saboda ka Allah shi yake juyar da lamurra duk yadda kaga lamari ya juya kaza ya canza abu guda abu kaza ya gudana to Allah ne ke tadbiri al'amura shi ke gudanar da su shi ke canja kaza ya koma kaza almuhyi Allah shi ke rayarwa duk wanda kaga ya rayu Allah ne ya rayar da shi almumitu Allah shi ke kashe wanda duk kaga ya mutu ba wani wanda yake raya kowa kada sai Allah ba wanda yake iya kashe wani kada sai Allah ayyukan Allah ne da ya keɓanta da su rayarwa da kisa kun gane ba mu maɗe baka wani abu karayu rayu in ya baka wani abu kaga kai surviving kawai sanadi ne dama Allah ya raya ka in kaga wani yi maka wani abu ka faɗi ka mutu to sanadi ne amma zararan da izhaqur ruh din wannan min indillah ne saboda ka Allah shine almuhi shine almumitu annafi' Allah shine mai amfanarwa ba mai iya amfanar da kai ko a ina sai Allah da madaukakin sarki ad-darru kuma Allah shi ne mai samar da cuta ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa saboda ka duk abin da ya shafe ka na cuta to daga Allah ne wani sa rashin lafiya ko talauci ne kuma mai arraziku Allah shi ne mai arzitawa shi ke bada abinci ga kowa da dabbobi da mutane ko shi ne mai arzitawa ya bada dukiya ga wanda ya ga mai masu ba mu iya baka abinci sai Allah ba mu iya baka kuɗi mala ko kai arziki ko ka zama alhaji sai Allah zulquwatil matin Allah ne mabuci karfi almatin mai tsananin karfi ko wanda ke ya kai matuƙa karfin sa to wannan ne tauhidur rububiyya ka san Allah shi ke wannan ayyuka shi ke gudanar da wannan abubuwan da makamantarsu shi kadai ba tare da sa hannun kowa ba idan ka samu wannan sai a ce ka samu tauhidur rububiyya sai ce wa hadha an min at-tauhidi shi irin wannan nau'i na tauhidi wanda ake ce masa tauhidin rububiyya bi ma'ana kada ta Allah da ayyukansa irin wannan da muka lissafa lam yunazi fihi ahadun min al-umam yace babu wani wasu ɗaya daga cikin wasu al'ummomi da suka jayi akan sa bi ma'ana ba samu ta al'umma ka cukan a tarihi da aka same su sun ce ba su yarda Allah ne sama da kasa. ba ko su ce ba Allah ne saukar da ruwan sama ba ba Allah ne yake kaza ba wata al'umma da aka samu a tarihi da suka da suka yi wannan dawa duk duniya da arnan da waye kowa ya yarda halittun nan waye shi waye su Allah ne yi su shine lam yunaze fihi ahadun min al ba wasu al'ummomi da aka samu sun yi musun wannan tawili ko sun jayayya akan shi saboda kenan kamar ka ce da ni da musulmin da arna da sun yarda da wannan da musulmin da arna da ne siyar da wannan sai wanda suka kai gaya ga hauka cikin arnancin kuma sun wasu ga cewa ta'addanci ne kawai suke ba wani ma gaskiya abin da suke kwaɗi ga bakin suke cikin zukatan su ma amma in ba haka ba wannan tauhidi na na sunansa ar-rububiyya kowa ma yana da shi don haka sai ke cewa wa hadha naw'u min at-tauhid shi irin wannan nau'i na tauhidi lam yunazi fihi ahadun min al-umam ba wasu daga cikin al'ummomi da suka yi wato jayi akan wannan don haka wal iqraru bihi dunan naw'ayni mutum ya kirari da shi wannan Tauhidin na rububiyya kadai din sa dunan naw'ayni banda ɗaya nau'ukan guda biyu wace in ce ko kuma banda nau'ukan guda biyu da suka rage su ne tauhidul uluhiyya da tauhidul asma'i was sifat bi ma'ana a ce ga wani mutum ya ce ya yarda da tauhidul rububiyya kamar da muka bayanin sa shi kadai yarda da shi amma bai yarda da tauhidul uluhiyya ba bai yarda da tauhidul asma'i was sifat ba to irin wannan imani ko irin wannan tauhidin na mai wannan tauhidin shi kadai dinsa ba tare da yayi da tauhidul uluhiyya da tauhidul asma'i was sifati ba la yaj'alu al mar'a muslima ba zai saka mutum ya zama mai musulmi ba ko ba gadi ba saboda ka mujarradin a ce maka mutum wai ya imani da tauhidul rububiyya wannan ba ya sa a ce mashi musulmi la yaj'alu al mar'a muslima yace lidza qala Allah ta'ala anil kuffari ce wani shi ya ma Allah ya ce game da kafirai yana bada labarin su yace wala insa sa'altahum man khalaqa samawati wal ard da zaka tambayi su kafiran kafirai mushrikai masu bautan wasu wanda ba Allah ba ka tambayi su man khalaqa samawati wal ard waye ya halici sabai da kasai la yaquluna Allah sai su maka waye Allah ne kake ne su wasu da ikrari da cewa Allah ne kadai yake yi halittu Ka ga wani shi ne tauhidur rububiyya ko Sama wanda ya sa sun musulunta bai sa suka musulunta ba dalili saboda basu yarda tauhidul uluhiyya ba basu yarda cewa yadda suka yarda da Allah din a matsayin cewa shi ya halittu ba to a bangaren ibada basu yarda cewa Allah kadai ake bauta ba don haka sai zama cewa tauhidul sunan rububiyya bai saka su a matsayin musulmi ba bal suna nan a matsayin arna kun gane ko to wannan shi ne don haka kenan tauhidul rububiyya kadai din sa baya isa sai ka hada da sauran bangarorin sai ce falam yunkir tauhidur rububiyya illa shawazun minan nas don haka a tarihi ma umuman ba wanda ya musun tauhidin rububiyya din nan na cewa Allah shine kadai da ayyukansa illa shawazun minan nas sai wasu shawaz daga cikin mutane to wa'in suka kauce dan kadan daga cikin mutane tazaharu bi inkarin rabbi ta'ala wa'inda ka same su a tarihi sun bayyanar da musun Allah madaukakin sarki sun ce ma babu Allah kazalika ba Allah ne kaza ba Allah ne kaza ba haka suka bayyana suwa a zahirance shine tazaharu bi inkari rabbi ta'ala sun haka ne mukabaratan saboda girman kai su ma da aka samu shawazun minan nas da suka inkari tauhidur rububiyya sun yi wannan ne wato tazahuran kazalika kuma sun yi haka ne mukabaratan saboda girman kai da neman suna son su zama wani abu ko su yi maintaining wani matsayi nasu kama qala ta'ala mukhbiran an fir'auna kamar da Allah ya bada labarin wato kamar da Allah ya ce shine kama qala ta'ala mukhbiran yana bada labari an fir'auna game da fir'auna yanzu fir'auna a tarihinsa ya yi da'awar cewa shine Allah ko ba haka ba kuma ce bai ma ko akwai Allah bai ba shi ba haka yace to shi ne Allah ba da labari yace fir'auna ga abin da yake cewa ma alimtu lakum min ilahin ghairi haka ga mutane sa ma alimtu lakum min ilahin ghairi ba san kuna da wani abin bauta ba in bani ba kina kamar a wurin shi ma mu ma Allah kina ko shine Allah za ka shacin ta bauta ba shi ba wani ba to amma fir'auna din nan fa da yi wannan magana abin mamaki sai Allah yake ba da labari kuma game da shi yace wa ƙala ta'ala aizan Allah ke sarki kuma ya ce game da fir'auna da mutanen nasa yace wa jahadu biha an anfusuhum zulman wa uluwa wato basair da annabi Musa zo da su hujjoji da dalilai daga Allah a matsayin cewa shi annabin Allah ne kuma lalle akwai Allah kuma Allah ne tabbata abota mashi shi kadai wa da wula shirika lahu da Musa ya zo ya bayar da hujjojinsa da bayanansa sai Allah ke ba da labarin cewa hadu biha sai suka yi musu da wa'annan hujjojin da dalilan da duk sakon da annabi Musa zo da shi suka yi musun sa shine hadu biha suka inkari abin suka yi musu ba yarda ba kenan amma ka saurara sai ce wastaqanata anfusuhum amma can cikin rayukansu sun san gaskiya ne sun samu yaqini akan cewa tabbas akwai Allah shi fir'auna ya san wallahi ba shi ne Allah su su hama da waye duk sun saba shi Allah a rayuka su wasai kanata an fuso amma sun ki su sallama ne saboda akwai wata maslaha sun yi haka ne zulman saboda zalunci wa al-ulu wanda neman mi ku gani saboda shi fir'auna da waɗanda aka da shi suna kan wani mukami mai girma malam to yanzu suna son su rike wannan mukamin kada ya kurce musu saboda ka sai suka gwada babu Allah ba kaza ba kaza fir'aunan ma shine Allah ba Allah ba annabi Musa ba ba gaskiya ne ba ba Allah ya koshe wajena saboda su rike wannan matsayin abin da ke faruwa shi ne yazo ka sawara lokacin da Allah ya aiko annabi Musa alaihi salatu wassalam a matsayin manzo daga Allah zuwa ga fir'auna da mutanensa fir'auna shine babba shine kaza shine kaza har ma yana shi wata bar to sai ga manzo daga Allah yanzu idan shi fir'auna da mutanen nasa ka kaddara cewa suka yi imani suka yarda annabi Musa a matsayin manzon Allah suka sallama suka yi imani yanzu a hankalce fir'auna zai shiga da zama shugaba ga annabi Musa ku gane ba ko yanzu ke na automatically waye shugaba annabi Musa shugaba saboda ka fir'auna zai zo mukamin shi biya bi to sai suka kiya shine wa uluwa kace ina ai wannan ba za ta yi ba ba za ta yi ba saboda ka babu Allah kawai eh, a ja ta kawai babu Allah a ja ta kawai babu Allah saboda kada mukamin yami ya kubce wannan shine waje hadu bi hawa ka nasa anfusuhum zulman wa uluwa amma a rayukan su wallahi sun san akwai Allah wanda ana kawo shi ne don Allah maka cewa duk wani mutum ya san akwai Allah kuma tauhidin na rububiyya sun sa akwai shi gaskiya kafirai ne amma sun san da tauhidin rububiyar sun san kaɗaituwan Allah da ayyukansa akwai shi ala kulli hali da aka ce fa'in naka iza nazarta ila hazal kauni yanzu idan ka kalli wannan halitta da Allah ya yi almunazzami wanda Allah ya tsara shi bi aflakihi da falakokinsa aflak jama'a su ne halittun da Allah ajiye a sama kamar ka kalli sha'anin giragizai sha'anin rana sha'anin taurari da sha'anin yadda ruwa yake sauka ila akhiri to idan ka kalli duniya da yadda Allah ya tsara shi ya tsara duniya da abubuwan da ya aji a sama wa arzihi da abinda Allah ya aji a matsayin kasan wannan halitta kasa da abinda ta kunsa na ruwa ila akhiri da tsirrai kun gane ko wa sama'i kuma ka kalli saman halittan ga sama nan gingirin da ta ba ta da abin da ya kare ta sannan ba ta taba samun matsala ba wata irin makaluka ta fi ka kalli duk sauran halittun da suke cikin duniyar nan bi za nizami daqiq da irin wannan tsari daqiq wato daqiq shine nizami wato tsari da Allah tabaraka wata ala ya sa sai da ko ya ƙananan abubuwa yadda Allah ya tsara su haka suke tafiya babu cin karo da zuwa babu samun wani tasgaro saboda ka kalli ko duniya kwari yadda Allah ya tsara musu rayuwarsu kuma haka nan take tururuwa da tarbali da kyashi da sauro da waye duk akwai tsarin da Allah ya musu jama'a masu kimiyya da bincike in suka fara wada maka labarin yadda sauro ke rayuwa sai ka sha mamaki ya rayu sauro take kuda ya shi take ina fatan kuma ya rayu turuwa take da ƙananan abubuwa da manya-manyan su al'ajibi wanda yake ciki da ban mamaki to irin a a muka ce na'am wasairil makhluqat fi ko kenan yake cewa fa innaka idza nazarta ila hadha al-kawni al-munazzam bi aflakihi wa ardihi wa sama'i sai ce wasairil makhluqat fihi kenan yawa da tafiyar ko gudanar halittu a cikinsa bi hada an-nizam ad-daqiq sairil makhluqat kenan ba wasairil makhluqat ba ko da tafiyar halittu cikin wannan duniya da Allah ya tsara ta dalilin wannan annizamu daqiq al-ajib wannan tsari bai ban kai mai ban mamaki in ka kalli wannan tabayyana laka annal ladhi awjadahu cewa wanda ya samar da wannan halittar da irin wannan tsarin a cikin ta kanana da manya cike da ban sha'awa wa nazzamahu kuma ya tsara wannan wanda ya samar da wannan shine allazi aujadahu wa nazzamahu wanda ya tsara wannan halittun bisa ga irin wannan tafiyar wa sayyarahu kuma ya tafiyar da wannan halittun ala hada shakali akan wannan sifar da suke tafiya akai huwa al-khaliqul hakim shine Allah mahalici mai hikima duk wa'annan abubuwan bayyawa fa a ce wai haka kawai suka samar da kansu kuma suke tafiya da irin wannan tsari ba su barkace ba a samu matsala ba dole Allah ne samar da su shi ke kula da su malam shi yasa tsani ya tafi haka ba taɓa samun matsala ba wannan shine abin da shafi tauhidul rububiyya amma tauhidul uluhiyya yawo bari mu tsaya sai zama gaba ko karfe nan yanzu ai mu wuce lokaci ko warware mu na wuce ɗaya Allah subhanallah ai dai muke sallah da ya kamata da miti da kamata kira sallah yanzu wanda suke sallata da mu ai wasu hawa wata wata ai sai a rage mana a sai a rage saboda to ta gina insha Allah jazakallahu khair